Caramba, caramba. matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin labarin matasa tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta fantastic fanta shamsu ya kike. <laughs> Alhamdulillah Gora ya ne da dama. Alhamdulillah. To yau da me kuka zo mana Gora? Haka ne Gora za mu je jihar Zandar inda aka gudanar da taron wayar da kan jama'a game da shan miyagun kwayoyi. A cikin tarihin namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da Nadia Ali matashiya ce mai sayar da fina-finai a salula. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Mickey. Gora a satin da ya gabata an gudanar da taron wayar da kan jama'a game da amfani da miyagun kwayoyi a makarantu a sultanar daga magaram. Haka ne kiki wani shiri ne na kungiyar matasa na ci gaban jihar Zandar makonni kaɗan kafin a koma karatu. Aliketa ya tattauna da Ahmadu Rufai shugaban kungiyar. Tuni kungiyar mu ta yi ayyuka da dama na waye kai cikin makarantu domin wayar da kan ɗalibai game da munin waɗannan abubuwa kuma a kodayaushe idan muka je muna tambayar gudunmuwar 'yan sanda masu yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi haka kuma muna tambayar gudunmuwar alƙalai sakamako yana nan kun ga kamar yadda komishinan yaƙi da miyagun ƙwayoyi ya ce yanzu sannu a hankali muna rage yawan mutane da ake kamawa za mu ci gaba da wannan aiki kuma muna kira ga kowane wakilin jama'a bisa ga nauyin da ya rataya kansa da ya yi ƙoƙarin isar da wannan labari ta yadda matasa da ma tsofaffi su masu gane haɗuran da suke fuskanta idan suna shan miyagun ƙwayoyi. Gwara domin bayar da gudunmuwa ga tsarin ilimi na ƙasar Nijar, Bashir Bawa Mai Gizo, farfesa ne na motsa jiki a makarantar mai zaman kanta Barmaɗan Baskore da ke Tesawa, ya doki matakin girka sashen samar da alli a makaranta a Tesawa. Haka ne kiki ya kawo cikakkin bayanai lokacin da suka yi hira shi da abokin aikin Saidu Sanki. Lafiya ta zama abu yadda sai mun Nijeriya, Cameroon, da Côte d'Ivoire mun so shi sai na gani alhamdulillah na yi formation kala kala bisa wannan abubuwan me yasa ni ma bana iya yin shi ba a nan cikin garin mu to a yanzu gaskiya bani da capacity in kin iya yin wanda zai isa Niger gaskiya saboda ko jihar mu gaba ɗaya mara ban iya yin wanda ke isa shi alhamdulillah ana da iya wanda ke isa kama eh, eh, department in kin tesawa kan aiki ne masu wahala samu kuma masu tsada to wannan kan aikin daidai abin da ke gari na yi kumandan su ne daga kotonu eh, daga benin kishi kuma mace premier kalkiyar da egypt sauransu su ne muke samu muna su nijar malbaza kuma na samun ma bakin Nigeria da sauran liyan da muke hada ciki eh lalle dai kamar wajen aikin wannan ni kadai nake yin shi da zuwata kuma ina fatan Allah kawo lokacin da zamu samu masu kamawa insha Allah sai wannan abin a kama gaba ki a ci gaba tare mu wurin da aiko man da cikin dan lokaci kaɗan an sami tukun mai kyau que abin da muke yi ta ma ta wasu inkin muna san da a kama bangaren kan aiki domin abin nan ya zamanto mun kawo mu kasan mu ci gaba. Gora gundumar Shetimari tana fuskantar matsalolin rashin tsaro a ciki kuma a satin da ya gabata ma an samu wani hari da aka kai musu. Haka ne Gora, hasali ma dai wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun kai hari ƙauyen Gyalkwalo inda wajen wucewa suka sace dabbobi. Cikakkun bayanai tare da Lana Bukar shugaban matasan Gyalkwalo a lokacin da suka yi hira da Gidi Abdurrahman. Da harkan tsaro dai muna da matsala. Yanzu barayi sun damu nan yankin namu sosai. Shekaran jiya ran Asabar da dare Eh, misalin da duka dai bai wuce kari takwas da rabi haka na dare ba wajen hanyar can yamma dai hanyar arewan wajen hanyar tangarwa wannan akwai yan eh, mu suna kawowa kawwa masu raguma ne to suna taya barayi suka tare su da bindigogin su aka kwaci raguman su to alhamdulillah cikin ikon Allah dai eh, akwai soji guard a garin namu sai aka zo aka faɗa musu sai aka bi kado to cikin daren dai ba a samu ba mai amma washe gari da suka koma da sojoji da yan gari suka ta yi an samu raguma guda shida dama raguma guda tara ne da doki yanki guda ku ga magabata su yi mana kokari wannan yankin namu mu makiyaya ne mu masu noma da kiwo ne kenan babu illa in aka kawo mana dan tsaro aka kawo mana wani sojawa dai nan kusa kusan aka dan aje kenan dai barayin nan za su yi nesa da mu za mu samu makiyayan mu su zo su yi kiwo kuma mu ma za mu yi noman mu cikin kwanciyar hankali. Gora a tarihin namu na ranar Lahadi kuma za mu yi magana ne game da Nadia Ali wata matashiya a jihar Agadez mai sayar da fina-finai waƙoƙi fina-finai masu dogon zango da dai sauransu da ake aikawa a wayoyi. Haka ne Gora ayyuka da ke ba da damar cin gashin kai ga ita wannan matashiyar. Anise Karim ya haɗa mana tarihin ta bar mu saurare shi. Can ainihi ta samu horo na ɗumki bayan 'yan shekaru nadia ta tsunduma cikin aikin sarrafawar shafuffukan yanar gizo yau shekara ɗaya ke ga da ta soma sarrafa sauyin zuba film waƙoƙi da sauransu da take aikawa kwastomominta. Ni da gaskiya da tayar ci, ɗimke-ɗimke ne sana'ata amma daga baya sai na yi sha'awar yin aikin kwamfuta. Tura ga kiluluwa salulin ne muna anvo wani kart memoir da duka. Waƙoƙin ga na zamani wanda mutane suke ra'ayi da wasu indu hausa duka muna tura su wata sana'a da ta koya da kanta da kuma ya bata damar buɗa shago na kanta. Wagga sana'a gaskiya ni ban koye ta ga kowa ba. Karambani na daina ina yi hanna koya kuma hannu ke jin sha'awa rika tura ma wasu. Kaɗan kaɗan ina tura har ta kai ma na buɗe shago wanda yake mata da maza na zawa. Banda harka abuwa ma da nike da na ga duka harka karuwa ce sai na nemi sharsharori na mutane na kasa lulun nan su ina samun su da wani bateri duka ina aza shi bisa rafi duka. Yau da abun da take samu Nadia ta girka kanta kuma take taimakawa kananta maza da mata. In kaset tana da tsawo ana tura ta dala ashirin. In bata da tsayi dala goma dala 15 Wani bi ka tashi da jikakka biyu dari biyar akwai da ma za ka tashi da jikka guda. Alhamdulillah ciki mun yi wasu 'yan bukatun mu bukatun yara dai wani dan abu in ya kama na lakwal ko na makaranta ta so duka muna musu da yarda Ubangiji. kwastomomin da muka tarda wurinta suna gamsuwa da aikin Nadiya ga shaidar wata kwastoma. Na zo anvuwa Nadiya ta iya anvuwa domin idan ta tura muku za zaka gudiya da daidai ne don ni har yanzu ga wata mace da take yi ba in ba ita ba don haka mu mata an mun tashi muna sa turo mana filmomi kowa ko irin wasu sayi sayi wurin ta muke zuwa don mu kama mata matsayinta na mace. Yau mafalkin Nadiya shine buɗa wasu shagunan sarrafawa da aikawa da matasa ɗiya mata za su kulawa da su. Yanzu kuma gora sai wasannin motsa jiki tare da Asma na A fagen kwallon kafa an sake ci gaba da gudanar da wasannin kwambular zakaru a Turai. Wannan mako tawagar PSG ta yi nasara a karawarta ta biyu a ran da yamma a filin wasa na Makabi Haifa inda ta lallasa tawagar dan Nijar Mohamed Ali wanda shine dan Nijar na farko da ya kai matakin buga wasa a kwambular zakaru da ci uku da daya. Tawagar Bayern de Munich ta yi nasara kan FC Barcelona da ci biyu da nema. Tawagar Real de Madrid da ba wanda ya kasa ta kawo ƙarshen wasannin rana ta biyu. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu labaru gura sai sati mai zuwa. <laughs>